ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا سافية الهميس كما الهميس تبيو كينان أشكر رمضان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دير الريه دود أربعين دبقوي يومنا ترق وطا كينان gobe da izinin Allah juma'a ta biyu ita ma goma cif cif tilka asharatun kamila ya yi daidai da 26 ga watan februari 2026 ok 26 kuma 2026 allah mai gama da kuka haidatar da mu fi duniya a karatu cikin littafi mai girma ƙwar'ani daga nan babban masallaci na garin wawa a karatunmu na asuba muna ƙarƙashin suratu shu'ara in ba mance ba muna ƙarƙashin kisan annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam ya jaddada rububiya ga allah mai girma da kwaka yana sanin wasu abubuwa guda biyar allah ce allabi khalaqani الذي خلقني فهو يهدين الله ne wanda ya halicce ni kuma shi yake shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin kuma ne wanda yake ciyar da ni kuma ne wanda yake shayar da ni wa idza maridtu fa huwa yashqin amma idan ne rashin lafiya shi yake warkar da ni wallazi yumituni thumma yuhyi kuma Allah shine wanda yake daukar rayuwata kuma shi yake rayar da ni wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm kuma shine wanda nake fata ya gafarta mun na gobe kiyama رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين يبشن أدوئن النبي إبراهيم عليه السلام تكافي موتي وإذا مرضت فهو يشفي اذا لا يرشي اللاتيا اوكي ولن ينالك كل ما مغانا دا الله مذوب الجنو ما سنسان ولن لدبين وأنا لا ندري أشر وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض kace ba sani ba ana nufin wanda suke bayan ƙasa da sharri ne to sai ba faɗi wa yake nufin su da sharrin ba kama wajen alkhairi fa am arada bihim rabbuhum rashada ko mahalicin su yana nufin su da shiriya ne mu duba azancin zancen sosai wajen sharri ba su danganta ga Allah ba mai girma ɗaukaka to amma wajen alkhairi am arada bihim rabbuhum rashada za mu zo mu samu a cikin addu'o'in annabawa kamar annabi ayyub alaihi salam rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin bai danganta shi ga Allah mai girma da kuka yanzu a gurguje al'ilaju bil kitabi wa sunna domin ya ce wa idan su fahuwa ya shi to komai Allah ya sanya mai sababi babu wani cutar da Allah ya saukar face sai ya saukar da magani sai dai zama wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta kuma bai sani ba to daga cin hanyoyi hanyoyi idan mutum ba shi da lafiya zai nemi waraka gurin Allah mai girma ɗaukaka yanzu karanta mu'awwidatai ne shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba shi da lafiya yana karanta mu'awwidatai ne shafa a jikin shi gaba ɗaya ko lokacin da aka mai sihiri ma abin da yake ta karantawa ke Aisha ta karanta mai ta shafa mai a jikin shi mu'awwidatai ne yani qul huwallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas abu na biyu ayatul kursi waraka ce sosai da sosai musamman abin da ya shafi aljanu ba za mu ce mutanen ɓoye ba domin zuba mutane ba ne amma muna cewa mutanen ɓoye to su ɗin da ayatul kursi tana kusantakan sosai da sosai waraka ne a gurin na uku وكي الدعوة اذهب البأس رب الناس اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما هذا مهم شيء يا في اللورن ذا مكا يا في دريب ذا مكا اذهب البأس رب الناس washfi shafi ya Allah ka warkar anta shafi kai ne mai warkarwa la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama na hudu neman waraka ta hanyar shan ruwan zamzam ma'u zamzama lima shuri bala in ka sha shi da niyan waraka to ka samu warakan insha Allah ka sha shi ma don kai kuɗi kai timbin naira ko timbin dala an gama in ka dace shi ke in ka sha shi don kai ilimi an gama akwai littafi ma kutin mujalladi wai ta canji ma'u zamzama lima shuri balahu daga malamai jiga-jigan nan suna shan ruwan zamzam da niyan Allah ya ba su ilimi kuma Allah ya ba su kamar irin ibnu hajar ce Allah ya bani ilimi irin yadda ya ba mu imamu zahabi imamu safa ya ce ai ilimi shi ma ya ce na imamu zahabi fiyau ya ce ce irin su imamun hakimun mai saboyi ga nan da yawa da yawa suna shan ruwan zanzan da niyan mai ilimi mai amfani to ka sha ruwan zamzam niyan wata cuta da take damunka yanzu musamman a ce Allah ya kai ka makka ko madina shi ne za ka samu ruwan zamzam fiyo ba algus amma idan na ɗan najeriya la hawla wala quwwata illa billah mu komai dai a najeriya sai dai la hawla wala quwwata illa billah abu na hudu ke fatiha karkare na ta fatihan ibnul qayyim ce yayi rashin lafiya a makka babu likita to sai ya samu ruwan zamzam ne dinga karanta fatiha sai ya sha sai Allah ya warkar da shi to shi ma ya kasance yana prescribing irin wannan maganin ga wayansu mutum ba shi da lafiya ya dauki ruwan zamzam karanta fatiha ka sha bare ce to a na bude islamic chemist ya bude islamic chemist eh duk wanda ba shi da lafiya zai zo sai faɗa me yake sai a ce to ka kawo naira dubu kaza za a haɗa maka la la su ba duniya ba ce ta dame su musa amma mu kowa in an samu dama hanyar neman kuɗi ya buɗe <coughs> Allah musamman mara lafiya musamman mara lafiya yana da buƙatar a sauƙaƙa mai kuma wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah kuma man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi an in ka kasance cikin biyan bukatan dan uwanka kai ma Allah zai kasance cikin biyan bukatarka to musamman mara lafiya kai kokarin sauƙaƙa mai kai kokarin shiga daji ka sassako mai abin da zaka sassako ba shi zaka ga yanzu masu maganin Allah ya saka musu da alkhairi yace ko a bada sadaka kawai a bada sadaka to kamar nawa ke abin da ya sauwaka ne bin ka ko ɗari biyu ma shi ke ɗari biyu ma ɗari biyu shi ke nan wani ɗari biyar shi ke nan in yawa irin dubu ɗaya ɗin nan dubu ɗaya da ɗari biyar shi ke nan akwai masu magani a gurin mu haka ne kuma aka ga maganin yana yi sosai fa wani lokaci naira ɗari biyar shi ke nan dubu biyu da ɗari biyar amma wa'inku la haula wala quwwata illa billah zai ce dubu ɗari zai ce maka dubu ɗari biyar dubu ɗari fa biyar fa maganin gargajiya fa shi yanzu uban waye ba shi wannan maganin su ba ya ji sako na Allah bane a daji shi ke nan fa wai dubu ɗari kaza za ka samu mace in ta je gurin za ta dawo da Allah ya isa ne sai ya ke ta gaba ɗaya duk kayan ɗakin da sai ta to kaga irin wannan kuma za ka gan shi dai matsiyaci ba za ka ga wani riga mai kyau a jikin shi ba ballanta wallahu musa to Allah mu ji tsoron Allah mu sani ladan da yake gurin Allah baya daidai da ɗin kuɗin da za mu samu mu gane wannan to karanta fatiha shi ibn al-qayyim duk wanda ba shi da lafiya ce samu ruwan zanzam hmm? karanta fatiha bari ce a zo in karanta maka zo ina da magani sai je mu ruwan zanzam ya karanta ce to a bashi kaza hmm. kai ma zaka iya yi mun gane amma ka yadda da kanka fa samu ruwan zamzam karanta fatiha sha alhamdulillah na bakwai yau kai yanzu ka je gai da mara lafiya ka taimaka ka mai wannan addu'a to bakwai as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka idan mace ce an yashfiyaki an gama in dai ba ajalin mutum yayi ba sai Allah ya warkar da shi kaga wannan hanya ce wa idza maridtu fa huwa yashfi abu na takwas amma sai mu lura wajen addu'a to da yawa wanda ba sa lura yake as'alullahu al'awim as'alullahu an shiga ɗaya rubutu as'alullahu ero kuku as'alullaha al'azim رب العرش العظيم أن يشفيك أبو نتقل إذا انت الزئيني الغمى min فيه jahannam fa'abriduha bil ma eh, yana da cikin numfashin jahannama zazzabi to ku sanya ya ta da ne da ruwan sanyi ka duba ko a asibiti in mutum yana zazzabi sosai jikin shi ya yi zafi sai a jika tsumma ko tawul sai a sa mai a jikin shi hmm? ko mutum ya wanka da ruwan sanyi <coughs> ba wai sanyi cancan ba fa a ruwa da yawan nan ba mai dumi ba waraka ne sai. na takwas kenan ko na tara gurin da yake ma ciwo oke hannu ne kai ne kafa ne ciki ne kama shi in ka kama ce bismillah bismillah bismillah so nawa so uku أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر شو كما karanta سو بقي wannan no consultation ke ba ba ko tiki ba idan ka asibiti za a baka wannan kyauta za su baka kyauta a ka yanki kati ka biya kuɗin ganin wa likita kuma babban asibiti a can kamar dubu biyu ne ko duka in ka je za ka ga likita koya ne sai ka ba da dubu biyu sai ka shiga ga likita ya ce akwai matsala ne ka ce a, to shi na a ci gaba da yadda ake maganin ci gaba shi ke ya ci dubu biyu kenan ka likita ban san me haɗa wa'yansu likitoci ina barista da lauyoyi ban san me ya haɗa su da kudi ba likita shi da yake buƙatar lalle ya taimaka wa bayan Allah da lauya kada shi ma aikin shi yana buƙatar ne taimako mutum ne za a kama shi kuma yana buƙatar taimako sosai ya ce to kes ɗin kaɗin nan fa babba ne ba za a ba mu miliyan goma miliyan goma ni na na ga dubu ɗari ma ce to shi ke yanzu na baka da shi ni ba zan yi wannan aikin miliyan goma miliyan ashirin miliyan hamsin to ko me wani ɗawainiyan kuma zai je turancin bi minti goma ne kawai a kotu zai a fiyarin kawai dan ma ya gaisuwan irin nasu din nan na haramun my lord hada haram haram haram ina gode wa Allah ma da bai sani wannan hanyar ba eh da ni ma ga wani ƙwararren ne ma alhamdulillah sai Allah ya cire ni wannan hanyar domin jiniyo na ma yanzu jiniyo jiniyo na lauyoyi ne manya-manya wai my lord sai ga burbe yana haka kuma a uzu billah biya lalace my lord duk abin da zai wai my lord hada haram haram haram bi halaka da haram haram Allahu musta'an to to ka kama kawai gurin da yake ma ciwo gurin da yake ciwo kafa ne hmm? kai ne ciki ne haƙori ne ido ne kaga ido ne ka sa hannunka wurin, bismillah bismillah bismillah ko ka sa yawo kaɗan bismillah bismillah bismillah a'udhu bi izzatillah wa qudratihi min sharri ma adibu hadir in ka ne ma ka kama amma za ka samu akwai masu kama kai to ko me suke faɗa ma Allah wa'ala wani ƙulumbotai da suke faɗa amma wannan fara suna ne bismillah bismillah bismillah a'udhu bi izzatillahi wa ƙudurati mai shari ma ajruhu hadir to bakwai da izinin Allah to don mutum yana fama da firgita ne a bacci ba wai zai je ana ta ɗora mai hayaki ba ba, hayaki hayakin safa daban na rana daban na yamma daban قولت أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون بإذن الله ذاك ربنا وإذن firgicin bacci ke na goma amfani da حبة السوداء حبة السوداء شفاء من kulli da waraka ne ga dukkan cuta inda za ka samu habbatun sauda ga zuma alhamdulillah to wannan hanyoyi kamar goma kenan da za a iya bi daban-daban sai mun koma kuma gurin masana sosai sosai sai oke kaza din ka hada shi da kaza kamar habbatu sauda ka hada shi da kaza ka hada shi da kaza an gama in mura ne ka ɗauki man na'ana da man tafannuwa ka sha ka ɗan sha ruwan zafi an gama fa ya gwanga je ka tsirka wa'insu magungunan da baka san kansu ba almuhim mu ɗan karanta addu'o'in annabi ibrahim alaihi salam sai kuma wasu addu'o'i misali da na ɗan zaƙulo addu'o'in annabawa annabawan allah ina da addu'a guda talatin na annabawa to sannan kuma nabi gobe tun da juma'a ko karatunmu sai ci gaba daga nan ɗin. su kuma addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran addu'o'in qur'ani ina ba shi ke mun gama da wannan ke sai rage mana aiki ke to nan addu'a annabi ibrahim Allah ya ce rabbi habli رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين Allah mai girma da kaka ya ce annabi Ibrahim yana addu'a yana cewa rabbi Habili hukman wannan addu'a ta farko kenan ya Allah ka bani ilimi hmm? rabbi habli hab shine kyauta za mu zo mu ji gobe insha Allah daga cikin addu'o'in mu'minai suna cewa me rabbana hab min azwajina hab za mu ji har yanzu daga cikin addu'o'in muminai rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana sai me wa hab lana za mu zo mu ji addu'ar annabi Sulaiman alayhi salam qala rabbi fili sai me wa hab li hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab to rabbi hab li hukman addu'a ta ɗaya kenan na biyu fa وألحقني بالصالحين أي النبيين في الجنة كسادة دنيد النباوات تنجدا الجنة ها سيدا من تن أنا الدنيا ألا يتشي صالحين زي ما كان ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين أنجمع أي أنجمع amma duk da haka kuma yace wa alhiqni bis salihi zai rage sai ni kenan wallahi sai kai to ya zan yi sadu da su ni ma oke muna da hanyoyi kamar haka na ɗaya ka kasance mai biyayya ga Allah ka kasance mai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa man yuti illaha wa man yuti illaha wa rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim fa فأولئك مع الذين an'ama الله alaihim minan النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا تهيا بيئة بألا تهيا بيئة بمن زن الله صلى الله عليه وسلم والله ذاك سامونا متين وألحقني بالصالحين بل ما الله يتفتر كوي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء سيتمي والصالحين أنقما تهني إيماني لأيك نقري والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات shine akan salihai mana lallu والذين آمنوا وعملوا الصالحات amilus salihati الصالحين والذين آمنوا بعد إيماني اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين وعملوا الصالحات التي لندخلنهم في الصالحين أنجما أنجما كنت مسلم زي رسول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى رفيق الأعلى سوني da الجنة النباب في الديكين الشهداء الصالحين to ga hanyoyin nan da yawa nan da yawa aljiƙini bisalihi ha in jikan jikan shi annabi yusuf a can suratu yusuf me yake cewa توفني توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين ya Allah ka ɗauki raina ina musulmi sannan kuma ka sadar da ni da salihai mana cikin gidan aljanna kaga baya ɗaukan shi kan shi kawai ɗan aljanna ne qata'an wa alhiqni bis salihin ya Allah ka sadar da ni da salihai cikin gidan aljanna kaga nagari ba ya yanke ma kanshi kawai shi ai shi dan aljanna ne ko kuma bi yan wuta ne a'a a'a wannan kuskure ne babba to rabbi habli hukman daya kenan wa alhiqni bis salihin biyu waj'alni waj'alni lisana sidqin fi akhirin ya Allah abu na uku waje alli ka sanya min lisana sidiqin yani sana'an hasanan kyakkyawan yabo fil akhirin cikin wanda za su yi daga bayana ka sa min kyakkyawan yabo ya Allah cikin bayinka yani fil akhirin tuna ya'tuna ba'di ila yawmil qiyama kuma Allah ya karba kullun mutum biliyan nawa suke mai salati Allahumma salli Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim dole sunan shi ya shigo bayan kiran sallah sai ya shiga a cikin sallan ma sai ya shiga safiya da maraice man salla alayya hina yusbihu asharan wa hina yumsi asharan adrakathu shafa'ati yawm al-qiyamah to kuma cikakken salati yaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد ايه daga cikin salati suka ke ba wayan da muka saba Allahumma salli wa wannan shortcut ne shortcut sharp sharp kenan na in sharp sharp kuma waye rawaito shi haka din waye rawaito shi shine matsalar kenan kawai dai mutane suna gaggawa tun da an ce goma goma to kaga shi ke na wafa iluhu kamar irin yadda muke a wurin ɗaurin aure ce salati goma goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafar Allah musalla ala Muhammadin wa Muhammadin kama sallaita ala sai Fatiha kafa goma goma ah, alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmid din ya kana budo ya inna aqaina kafa goma goma ah, ah. inna aqaina kal kawthar fasalli rabbika wa nahar kafin ka kare ce ƙulu wallahu kafa goma sha daidai, dai ko ce da bismillah ce a a abin ya zama wasa kenan ya just playing ga fata mala to Allah ai koda kafa ɗaya mai kyau mana wannan kuma duka laita min shi'ari ahli sunna ba daga cikin alamun ahli sunna irin wannan azuwa ko irin wannan karance karancen la فلا اللهم اهدنا فيمن هديت بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير yawa addu'an aure ke amma ba ce karanta kudu wallahu inna ataina la shahid da ruwan alkautara alam na shara Allah ya hudi waye waye kuma an ga wani senator ya zo ce to yan siyasar mu Allah ya taimaka muku me yake nema ne ga masa malam eh dan san mai wani kudi fa ko 'yan siyasar mu waye waye masu mu masu taimakawa shi a a to masu ku masu taimakawa ko waje alli lisana sidikin fil akhirin sai waje alli waje alli min warafati jannatin na'im ya Allah ka sanya ni ji annabi annabi Ibrahim fa yana roƙon aljanna ba waj'alni min warasati jannatin na'im ka sanya ni cikin magadan aljanna ta ni'ima to kai ma za ka yi wannan addu'a waj'alni ya Allah waj'alni min warasati jannatin nai kamar mai taso uku bai kamata mu wuce ba mu ma sai mun yi addu'a kowa zai yi nashi kenan واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني يا الله من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم شيكينا أنغام إن شاء الله أنغام أنغام وكما اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل أنغام أنقام وجعلني من ورثة جنة النعيم تؤيت الجنة سنة لن كلا كلا أقول جنة النعيم وكي شين ذاك جاء الله في سورة يونس إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحكيم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ببن هيا هو جنات النعيم mu samu imani Allahumma zayyinna bi zinatil iman mu samu ayyuka na gari innal ladhina amanu wa amilus salihati suratul luqman lahum jannatun na'im nan kuma innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im an gama an gama to waj'alni min warasati jannatin na'im akwai sauran aljannoni a firdaus shi ma imani zai kai mu gurin insha Allah innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdaus nuzula akwai jannatu adin shi ma duka imanin dai innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim jannatu adin na suratul kafi kuma innal ladina amanu wa amilus salihati إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن جنات عدن ألا يا يا جنج نامة في قرآن سيكون جنات المأوى ديك هاي جنلي أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون تؤدوا أجسد يروق في لأبي وأوفي لأبي إنه كان من الضالين ya لي أبي كما يا الله كغافتا وبابانا kaga yana daga cikin addu'i da za ka yi nema ma iyaye rahama nema muku gafara don na Allah ce mana wa rabbir hamduma kama rabbayani saghira anan kuma waghfir li abi wannan da hadisi ya zo a irin ya rayuwar da muke ciki da ka ji surutu kala-kala ya ce wannan hadisi ne a ha waye waye waye waye Ito ai kai ma uwarka da ta haife ka eh da ta gaya mana kai ɗanta ne shi ma ai wahi ne ko kabarul wahidi ita kaɗai ta faɗa mana to ga mu ba mu yadda kai ɗanta bane ko kai kai babanka da yake kai ko kai din da kace an tambaye ka waye sunanka sai ka ce wani ne waye sunan babanka sai ce babana shine wani ce a wannan ai khabarul wahid ne ai ba a karba ai eh yanzu me zai ce mana kenan ba shi da jawabi ba shi da jawabi to inda Allah ya sa irin wannan aya ta zo a hadisi ne to da mutane da yawa za su ce ba su yadda ba to man za qur'ani ne wa zai ce bai yadda ba sai ya fito mana kai kalubalen ayan waghfir kuma ka fi sanin annabi ibrahim ka fi sanin ka fi sanin baban shi ko ana jin tambayar da nake yi ka fi shi sanin baban shi ka fi shi san baban shi hmm? waghfiri abi ya Allah ka gafarta babana innahu ta إنه إنه كان من الضالين إنه كان من الضالين يا ده سنجد سم شركي فترتو والله المستعان وكذا الله حديثي يون اللابار يزو كاي كم حديثي كاي كاجي قريا كاي وان ده فلاك على الكيني مي كاي ji ɗan social media fa ya halakar da kanshi ba kawai ya shiga ya comment banzan comment comment na shirme shi ke nan ya halaka ya shiga wuta khalidi na fiha abada domin zai ce wanda ya faɗi wannan alatsi ne mai uzu to kuma sai tabbata da isnadi mai inganci manzan Allah ya faɗi haka sai ayyaya kenan yanzu ya tsine mawa kenan to mutum ya tsine wa manzan Allah Allah zai yafe mai kuwa kuma ya tsine kan jahilci da wauta da rashin ilimi yanzu da Allah mu duba ba muna da wayoyi ba dalla ka tambaye AI artificial intelligence shi yake fito ne ma kwanan nan kamar yancin wayannan matsaloli na rikita rikita ya san su sai ce hadisi kan kaza sai ce wait wait wait sai ga ya maka janarece eh wannan hadisin yana gurin wane da wane da wane malam wane ya ce kaza malam wane kuma shi musulmi ne ko artificial intelligence musulmi ne ko to amma musulmi a wanda ba musulmi ba ko abinda wanda ba musulmi bai kirkiro kwakwalwan shi ta fita mu kyau ya ce Allah sauwaka mana ke Allah sauwaka mana ya zama artificial intelligence ya fi mu hankali a addinancen ya fi mu hankali a duniyancen ya fi mu hankali yanzu wani abin da kake ji da shi ka tambaye shi hmm? zai maka generating ce what can I do for you wanne kake so maka ne can I help you just type ce okay rubuta min kawai ina jiran baka amsa ce o o o wannan mayan abun yana haka kuma to dan Allah mu dinga yin hankali waghfir li abi Allah ka gafarta babana innahu kana min ad-dallin on the line min ad-dallin yani min al-mushrikin amma ni roƙona bi an tatuba alaihi fataghfira lahu kamar nan kafin a bayyana mai facewa shi ga yanda yake falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi ke tabarra'a min an gama to wannan duka kissa inda hadisi ne fa hey da an sha kalubale kala kala to ma sai Allah ya so ya sa shi a Qur'ani to ya muka iya yanzu ka fi Allah san su ne to wannan su ne addu'o'in Annabi Ibrahim alaihi salam ولا تخزني ولا تخزني يوم يبعثون يا الله كذا كتابت دني رادن da zaka tayar da bayinka ka yana bala'in jin tsoron kiyama to ya ranan kiyaman yawma la yanfa'u yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya ko 'ya'ya ba sa taba amfanin da kai kana da kuɗi kuɗinka ba zai amfanar da kai ba bara ce ina layin masu kuɗin nan ga vip so su zauna baka isa ba wallahi ko kana da tarin yaya ga wani vip ku zo ku zauna a gama da talaka tukunna wani wawan alhaji da ji labari shi abin yana ta bani mamaki ko. yana gaya ma wani talaka in aka je gaban Allah fa shi zai nuna ma talakan nan shi waye maganan ta yi jahilci da yawa wai zai nuna matalaka shi waye a gurin Allah to kaga ko bai san yau malayan fa'u malu wala banu illa man ata Allah إلا من أتى الله بقلب سليم abin da zai amfanar da kai kawai gobe gaban Allah in ka je gurin Allah da zuciya kuɓutacciya ka tsira amma kana ɗan kuɗinka a duniya ina ai ka zama kuɗi zai ja maka wahala ne a lahira wa ma yughni anhu maluhu wa ma yughni anhu maluhu idza taradda da kuma ma aghna ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya fa فغلوه ثم الجحيم صلوه لكم ويل لكل ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة أما ذكر سنة أرفف يوم لا ينفع مال alhaji za a yi fatali da shi wuta ne fa kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce farkon wanda za a fara babbaka su daga ci akwai wa mai kuɗi mai kuɗi wallahu musta'an to kudi ba wani abu bane wai kana nuna kai kana da shi saboda ka za ka tsira a gurin Allah yanzu me ka aika za a tambaye ka dai tukuna ya lalace kudin daga ina ka samo shi ta ina ka ciyar da shi Allah yanzu wannan sune addu'o'in annabi Ibrahim ina tare da addu'o'in annabawa a gurguje kenan kenan ba sai ana ta karanta mana ba ku? yanzu addu'a ta farko addu'o'i talatin ne a gurguje da muka zo na sai ah, to yana da mahimmanci mu tsaya mu ɗanyi darasi akan addu'o'in annabawa musamman addu'o'in manzan Allah sallallahu alaihi da tunda shine sayyidul mursalina ba zai yi mu huce wayannan addu'o'i kawai ba tare da mun tabo addu'o'in manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam addu'o'in salihai addu'a ta ɗaya rabbi habli hukuman ilman kenan ka bani ilimi ya Allah wa alhiqni bis salihin cikin gida aljanna wa ja'alni lisana sidqin fil akhirin ka sanya mun kyakkyawan yabo cikin wanda za su zo bayana har kiyama ta tashi wa ja'alni ya Allah ka sanya ni min warasati jannatin na'im ka sanya ni cikin magadan aljanna ta ni'ima na biyar wa filli abi to kai ma za ka iya cewa wa filli abi amma karka karasa innahu kana min ad-dallin a a a a kawa waqfil li abi wa allahumma ighfir lahu allahumma allahumma arhamhu yawa ma karka ce zaka dauko complete akwai ayin da ba a dauko su complete don ka dauko su complete za ce ka yi shirme in ka dauko wannan waqfil li abi innahu kana min ad-dallin na shida wala tukhzini yawma yub'athun Allah karka tabar da ni ran da zaka tayar da bayinka wani yana daga cikin addu'o'in salihai suna tsoron iyama abu na bakwai daga cikin addu'o'in annabi Ibrahim alayhi salam yana roƙon zurriya ta gari rabbi habli min as-salihin an ji addu'a rabbi habli min as-salihin ya Allah ka bani zuriya cin salihai kuma sai Allah ya ta bashi kawai ƴaƴan kawai sai annabawa annabawa kai duk wanda za su zo bayan shi ma annabawan zuriya suka biyo na takwas rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyati ربنا وتقبل دعاء يا الله كسنيني cikin masu tsaye da sallah ta ma ya Allah ka sanya cikin masu tsaye da sallah ya Allah ka karɓi wannan addu'a ya Allah ka karɓa sannan gari shi ma bai bar shi a baya ba rabbi ja'al hadha baladan amina ya Allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce to jafa, bar gufa, ba bukata ko akwai akwai akwai to rabbi ja'al hadha baladan amina rabbi ja'al naija baladan ko zama muna ramadana fa muna ramadana in muka dace shi kenan shekara mai zuwa ba ka ji irin wannan tashi tashen hankula amma ana ramadana ma ba mu gane ma ana ramadana ba jiya kasuwa ba za ka ji tarin shirme mai tallan maganin maza ne mata ne kai ka ce mu yan bunsuru ne wallahu musa'an da yan akuyoyi shi ke nan maganan dai maganan dai tun safe fa har yamma fa maganan dai ke ta yake shi ma baya jin ma kunya kai za ka wuce ma kana jin abin da kana jin kunya wallahi kaman ka nutse kamar shi ya zage kawai bayani yake ta yi sosai da sosai rabbi ja'al hadha baladan amina وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر الدعاء تقول ربنا أنا يتي ربنا دائما تتي ربي ربي تنزو ربنا مدوب ربي ده ربنا إني أسكنت من ذريتي كأن الدعاء الدشيدة فاملي شغبا ديكي بواد غير ذي زرع عند بيتك المهرم ربنا ليقيموا الصلاة هذا غير صلى ينادى مهمنشي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سأذكر كاسدة كائن مرمدي يا الله الدعاء تشاء يا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء أبنى نقوم شاء بودياتي kuma mu sani afdalud du'a ay afdalud zikr shine me la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah yace alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri isma'ila wa ishaq addu'a ce wannan ko ba addu'a ba ce manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama mafificiyar addu'a alhamdulillah yace alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibar isma'il wa ishaq inna rabbi la sami'ud du'a wannan kama ya na sha uku rabbi ja'alni muqimas salati ya gabata ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب addu'a da gafara yana cewa baban shi lokacin da baban ya bude mai wuta salamun alaik سأستغفر أ س ت غ ف ر لك ربي زر رؤى مك ا الله يغفر ينا د ل ك عن ادوين النبي ابراهيم ينا ايتي ينا الدعاء وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إ س ربنا تقبل منا يا الله ك ك ر منا إ ن السميع العليم ياتيم ادوي أدوين عن إبراهيم ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا يا الله كأمسى منا مهم جدا لذلك ذاك يقفى تي الله با والله المستعان الدؤر هي أبن بكوي كينان ربنا وجعلنا مسلمين لك جفا بيسي اسنيا يعني أن أنجي يا wani bai ce wai kai yanzu in an je lahira yan social media la wa wala quwwata illa billah shi dai in shehu ma ya ce kari shiga aljanna to wuta zai fada kaga mahaukaci ko <laughs> in shehu ya ce kari shiga aljanna to wuta kawai bai fada ba ruwan shi to waye shehun nan ne ke nan? shi ma ji da kanshi mana ta za ka ji wani suka to ƙarafa wanda wallahi maybe Allah zai ce sama ta rikito mana gaba ɗaya to rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim har yanzu bai manta da zurriyan shi ba rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik Kaji yana neman manzo daga cikin al'ummar shi yana karanta musu ayoyi wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim yanzu wannan kusan addu'ar annabi Ibrahim shi kadai fa mu dawo addu'an annabi Adam alayhi salam قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ادوا بابا مو بابا النبي موسى قال رب اشرح لي صدري مسمى موسى لبين من منا بقاتها من ادوا اتورا كبرنا ذات ما تنبين جاهلي أمك يا قريبا سيكو تفتا ku ta dambe a ta shaƙe-shaƙe ha To yanzu an yi shaƙe-shaƙe yana nuna kuna da haƙuri kenan ɗallan an ga bidiyon ka shaƙe shi ma ya shaƙe ka ok masu hankali za su ɗauka dukanku masu hankali ne wani yanzu shi manzan Allah da wani balaraban ƙauye shaƙe shi manzan Allah ma sai shaƙe shi ya ne faru ne balaraban ƙauye ya bani dukiyar Allah da take gurinka ce to aje a bashi amma manzo Allah bai akan shi ma ya shake shi ce oke da ni zaka yi sai manzo Allah sai a mai gore a'udhu billah manzon Allah da gore ma'azallah ma'azallah to kaga duk wanda zai ganka sai a wannan yana da danyen kai yana da danyen kai to mu dinga roƙon Allah rabbi shrah li sadri mu dinga roƙon Allah ya sare mana wa yassiri amri wahlul uqdatan min lisani to sai dai kamar yanzu kana da menene a harshen ka to wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli to duka dai abu na 21 da cikin addu'ar annabawa musamman annabi Musa alaihi salam ina masu fama da talauci ga mu ko alhamdulillah rabbi inni lima an أنزلت إلي من خير فقير أنجما addu'a ce sajidan ta yaƙi da talauci ba dai mun shigo za mu shigo addu'ai manzan Allah ba sallallahu alaihi da'ina kenan sallallahu alaihi wasallam zaka ji addu'o'in ta ninninka duk na annaba wannan wallahi duk abin wani annabi ya roƙa yana cikin addu'o'in manzan Allah da usulubi ma mafi sauƙi. kaga daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam na saukin talauci اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وكما أنت بإذن كثير اقضي أن نجينا وأغننا من الفقر لا حسبنا الله sayu'tina Allahu min fadlihi inna ila Allahi raghibun wallahi wannan addu'an ta yi fa ka gwada kai ma gani ni akwai yadda na gwada kuma wallahi sai na ga a ah, a ah, a ah. ko yaro na ma mun gama karatun qur'ani na ce kai yara mu karanta wannan addu'a a sai kuma ga falalan Allah ce a shi ma yake cewa wallahi da asuba mun gama kare mun yi wannan addu'a sai kuma ga falalan Allah da mun zo da shi da na kira shi ya gaya maka nan tana da muhimmanci hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi inna ila Allah raghibun an gama اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت الدعاء 22 addu'an annabi Musa har yanzu rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li Allah ce faghfara la rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li an gama faghfara lahu innahu huwal ghafur rahim addu'a ta 23 addu'an annabi Yunus alaihi salam لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين kana cikin damuwa ka riƙe wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin addu'a ta 24 mun shiga gurin annabi shu'aib in jidali ya jidali ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين كيكا كايا يوا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين منذ قرن النبي يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة يا يا توفني مسلما وألحقني بالصالحين مجي قرن النبي أيوب شيء النبي أيوب يا يا يا فما دني رش اللافية ميسنني سيكون ماذا قال الله رب أني مسني الضر kai shi ma ce masani ya burru wa anta arhamur rahimin Allah wanda ba su da lafiya su lizanci wannan addu'a rabbi anni masani ya burru ma wa anta arhamur rahimi yani ya Allah ina tawassuli kai ne arhamur rahimi na ka yaye min an gama ka duba shi sai da kowa ya gudu ya bar shi ba kowa ƙarshe kuma an ya warkar da shi ya dawo mai da arzikin shi times two yanzu mata ta gudu za ta dawo kenan eh yanzu sai a ce ta gudu ba ni da lafiya Yadda nake ɗin nan sai kuma da na samu lafiya Allah ya buɗe min hanyoyin arziki sai ta ce to dan Allah ka yi haƙuri na dawo to dan wa ya kore ki ki ƙara gaba wallahi ki ƙara gaba a sai je kasashen larabawa wallahi tallahi kasashen larabawa zan tafi in samu karkar a leda first lady amma da ta yi haƙuri ba shi ke nan to ta ce ita ba za ta yi haƙuri ba waye waye sai dai a ba ta sakinta ita menene menene to shi ke nan ƙara gaba rabbi an yi masani ya buru wa an ta arhamun rahimi mu je gudan annabi nuhu 27 oke shi ma ce rabbi fili wani walidayya wani man dakala baiti suwa dawa mu'minan wani mu'mini na wani mu'minat ga addu'ar shi kuma ta yi ta iya zuke shi na annabi sallallahu sallar shi addu'ar shi ce a ah, wanda zai roƙa mu'mine gafara mazansu da matansu Allah zai rubuta mai kowane mumini da mumina lada sai Allahumma fil mu'minina shikenan Allahumma fil mu'minina an gama Allahumma ighfir lil mu'minina gama inda ka san ladan na samu bari in Allahumma ighfir lil mu'minina wal kai tun yanzu ka fara jin azumi ko Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat shikenan fa aikin fa aikin sakon nawa ne da ya kai sakon goma ba Allahumma ighfir lil amma ladan da zaka samu uncountable lada ne mu je gurin annabi Suleiman ina 'yan siyasa 2027 ina 'yan siyasa 2027 yanzu cin yanzu talaka sun fara cewa in wani ya zo musu tallan wani sai ya ci kan ba sai na ƙarasa ba amma akwai uba to akwai n akwai s akwai h akwai r in wani ya zo musu tallan wani ba sai na faɗi kowa ya zama eh sai sun ci kan sai ka ƙara inda an ce kan to ka gani ba ruwa na zo muku tallan wannan siyasa ai mun ga mun ga babban darasi akan Muhammadu Buhari hmm? babu ɗan siyasan da ya farin jini kamar shi gama daga ƙarshe fa ne mai ake daga ƙarshe fa lokacin da ya rasu ma za ka ga ɗan social media ɗan ta'adda zai sa wuta ne a gaba sai sa general sai fada wai khalidi na fiha abada to ya ka sashi sai ka sashi tunda Allah yana mai haka ko to ka duba da koyi darasi daga wannan siyasar Buhari sosai sosai ƙarshen ƙarshe ɗan Najeriya zai zo yana tsine maka ne shi na ce to shi ma professor hmm? to maybe daman ai Buhari shine mai gidan shi ko dama waye jawo shi ma siyasa buhari ne to shi ma profeso wallahi ya koyi darasi daga siyasan buhari in har shi zai nema to akwai matsala ba amma da sa shi za a yi ce a mu mun ga kai ka cancanta to insha Allah Allah sai taimake shi to amma mutum ya je yana nema fa ya kuke fa idan shi a rufe fa damuwa ne fa damuwa ce fa gama dai mu je karshen a gani shi ke a je karshen a gani sai da ce to Allah ya taimaka amma matakan ka kuke ka nemi abu ta damuwa ne amma an sa ka ne alhamdulillah sai Allah ya taimake ka to ina n 2027 su ciyamomi ne su senatoci ne gwamnoni ne shugaban ƙasa ina atiku abubakar a shi ma yana son mulki sosai ba to dan Allah ga addu'an annabi suleiman rabbi firli iz ko mu dan takara da zinci istighfari ke ba za mu zo mana kaka ana buga mana ganga muna rawa ba Allah tsare mu da irin wannan Allah tsare ni Allah ya tsare ni a ce ga Abu Ruqayya shi ma ana buga mai ganga yana rawa abi alala ce ke kuma ka ga wannan hanyar fa sai wasu ce ɗanin sun guda gaba sai ga ko da kayan ne kana kana haka sai eh, amma da ya shiga layi rabbi fili Allah su rizanci istifari duk wanda yake son mulki ya rizanci istifari tun yanzu ke sai kuma a duk da cewa naka ba zai taɓa kaiwa na annabi Suleiman ba وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ما ما أدوان سابقا لكن دوان نوتي من نيجيريا الدعاء تأشرين ترى الدعاء عن النبي زكريا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين مسمون لبان شرعنا أقول رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين مداوبر النبي سليمان أوكي بوديا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه يا الله أنا روقانك كهوري من أي na ذاك da النبي الله وأن أعمل صالحا ترضاه كهول من أيكي نقل يا الله ذاك يدرس وأنا أنا شن أبو مكي مهمنش وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين yanzu annaba nawa muka kafiri kenan في عبادك الصالحين النبي إبراهيم النبي يوسف النبي سليمان رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه يا الله كهور من أيكي نجد ذاك يدرش وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين Oke, gobe da safe da rana duka kawai muna gobe da safe addu'a da rana ma addu'a hmm? don muna tare da addu'o'in ƙur'ani sauran addu'o'i sai kuma maybe da rana addu'o'in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ga zai ba mu fa'ida sosai Allah ya sa mu dace fi duniya wal akhirah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alaikum wa